الذي الذي جعل الليل والنهار لمن أراد أن أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد وأن سكي سورة رمو وكما كلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda 'yan uwa suka sani yau muna ashirin da biyu ne ga watan jumada الثانية هجرة أنه صلى الله عليه وسلم ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan makaranta da dukkan mutumin da ya santa ya san abin da take gudanarwa ya san cewa yau da gobe inji ba wuce shi ta ki wasa ko kamar ma wannan din sai ka karo shi wani ne duka duk an manta ma ba wani abu bane sai na gana sai ka ɗan karo wannan ah, kamar da 'yan uwa suka sani wannan makaranta ce da kusan koyaushe tana cikin karance-karance Ga wanda suke bibiyar wannan shafi zai wahala a ce gari ya waye a ce babu wani karatu da zai zo ta wannan shafin imma ko ta wajena ko ta wajen ɗaya daga cikin ‘yan uwa da ake tare da su ko malin sani alkanawi ko malam abu aisha ko malam nura ko malam abu ruƙayya ko ko ko ko saboda haka wani lokaci za ka ga a rana ɗaya mu kanmu darussa guda hudu suna iya zuwa a jere ko sama da haka don haka ‘yan uwa yau karatun da za mu yi shi ne akwai wasu abubuwan da nake so in yi takdimi a kansu daga nan kuma sai in tsaya nan akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa da muke tare da su yanzu haka shine malam suleiman Alhafis. malam suleiman Alhafis mutum ne da yi takanas ta kamaru ba takanas ta kano ba ya shigo najeriya kusan zan iya cewa kamar kimanin wata nawa ne yanzu wata shida zuwa bakwai ya shigo najeriya nan don yin karatu alhamdulahi karatu ba irin na aji ba karatu irin na zaure wanda ake zaunawa a sa littafi min gilafin ila gilafin kuma da izinin Allah ku tsarin da muka wanda wannan karatu da aka fara daga nan wannan karatu ba zai ainihin wato tsaya ba a cikin abin da nake so shi malam suleiman ɗin ɗauki darasi a kansa da ragwaragon 'yan uwa shigowarka Najeriya ka ɗauki wata shida da kuma ƙoƙarin komawa idan ya yi nuni a kan wani abu abin da ya nuna shi ne wani abu ne na kwanakin rayuwarmu ya taɓa gabaki ɗaya Allah maɗaukakin sarki da ya tashi ya faɗa mana cewa inna fi halƙi samawati wal ardi wa tilafin layli wan nahari yadda Allah ya halitta sammai da ƙasai da yadda dare da wuni suke sassaɓawa. Allah sai ya ce akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga mai hankali shi yake gane wani abu zai faru shigowarka najeriya da kuma yanzu ka kana ganin lokaci ya kamata ka koma wannan darasi ne da ya kamata dukkan mu sani wani abu ne na bangaren rayuwarmu ita ga baki daya ta yadda an samu maimaituwar dare da wuni da wasu watanni da kwanakin da sun riga sun tafi ba za su ƙara dawowa ba shi yasa al imam ibn Duraydu yake cewa innal jadidaini sababbi guda biyu sune al layl wan naharu idan ya ala jadidin in suka nace wa sabo shine saurayi ko budurwa to ya lil bila sai sun kusantar da shi zuwa ga tsuba duk wanda ka ganshi ba shi da wato yana da furfura yanzu ka tambaye shi an keto nahiyar yadda ba shi da furfuran zuwan dare da wuni ne kawai ya sa yana kwana ya tashi kawai ga farfara ta keto masa babu yadda ya iya da ita a wannan shine darasi na farko darasi na biyu game yadda muka yi karatu da ɗan uwa malam alkanawi ina nasiha a madadina ne kaina da dukkan madadin wanda suka ɗauki layi na karantarwa kamar yadda su malamai suka faɗa mun kawo a gurguje a wancan lokacin akwai sifatun yambagi tawaffuru hafil mu'allim wanda kai idan za ka jagoranci al'umma ka taso da wasu ka zama kai ne jagoransu ta farko ana so sai ka ginu akan wasu sifofi kai ƙoƙari ka cika su mun faɗa abu na farko shine ikhlasul ilmi lillahi neman ilimin dan Allah farko tukunna da kuma ƙoƙarin karantar da ilimin dan Allah wannan shi ne abu na farko sana abu na biyu yayin da kake karantar da mutane dole a samu sidikul muallim malami ka zama kana da gaskiya wajen wato kar a same ka kana karantar da mutane amma mu'amalar ka yau da gobe sun gane cewa suna iya ba da shaida malam wani makaryaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya san ba haka yake ba wanda ba ma shi ba ɗaliban sama wasu daga ciki sai da Allah ya kira su yace mana ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya abu na uku shine akwai mutabaqatul qawli wal amal dole a samu mutabaqar magana da aiki sai daidai ka faɗa abu to kuma kana ƙoƙarin aiki da abin da ka faɗa shi yasa wancan annabin yace wa mutanansa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba so nake in ce ku ku yi abu ba bayan kun yi ni in zo in saba muku akan wannan abun ba shi bane manufata in uridu illa al-islah mastata'tu ba abin da nake so sai dai in yi gyara gurgurdan yanda zan iya yi to wannan ana buƙatar haka da aka zamu ga ayoyi da yawa Allah ya zargi wasu mutane cewa lima taquluna ma la taf'alu sai dai kuma kamar yadda na faɗa na ce akwai waɗanda su kuma ba sa yi wa malaman addinin musulunci da ɗalibai a adalci kai ba annabi ba ne baka da isma sai kuma su ce kana so suna so kai musu mu'amala irin ta annabi ta mala'iku da aka sun sa ido a kanka abin da yake makaruhi ne sai su mayar da shi haram abin da yake haram ne in kai wani yana iya fitar da kai addinin musulunci saboda wannan abin da yake ya halatta kai sai kuma mutane su haramta maka cewa kwata-kwata bai kamata kai ba don kai kana karantar da addini na taɓa sa ƙananan kane karatu a wannan makarantar abu ya zama aiki ya zama magana saboda shi kan shi ba haushi kuma abin yi wa malaman mu tasiri wajen kawai sun ɗauka al'adar su irin ta malam bahaushe ita ce kaɗai addini din da ka samu kanka a duniya ya lissumce ka dole kai wannan shigar tasu in ba kai wannan shigar tasu ba baka da imani baka da addini wanda kuma ba a auna mutane da shigar da suke yi a'a ba a yi shi sa zaka samu wasu kasashen ma hankali ka ga namiji ne zani yake daura dan al'adar su ce kuma ba mamaki limami ne ma ran juma'a zai zo mun bari yawa mutane sallah ka ganshi daure da zani ya hawa mun bari wanda kaga anan ba zai yi ba saboda can al'adar su ne to bai yi wa kai al'adar ka ba aya ba hadisi kake yin ta sannan kuma ka lizinta wa mutane ka ce al'adar ka dole kuma ta zama addini wannan shine ne, haka in an samu mutum yana da hasanatu bakwai kusakure uku hasanatu takwas kusakure biyu ta wannan dama aballahu an kunar kamalu illa lahu wahada amma kana karantar da addini a samu hasanatu naka ne biyu ko uku sayyi'atin ya kai bakwai ko da sayyi'atin da hasanatin su zama daidai tsakani da Allah wannan mutum ya zama abin zargi abu na hudu mun faɗa mun ce akwai al'adlu wal musawa adalci da kuma daidaita ɗalibai wajen kowane ɗalibi a ajiye shi matsayin da ya kamata a ajiye shi wannan ɗalibi ne ya ɗauki tsawon lokaci yana tare da malami yana karatu wannan ɗalibi ne yau ya zo baiwa a ɗauke su a ajiye su a yi musu matsayi ɗaya kamar yadda kowa ya san a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganar da annabi ya faɗa cewa anzilun nasa manazilahum ku saukar da mutane to in kana karantar da mutane kowane ɗalibi kai mu'amala da shi gwargwadon sabiƙar da yake da ita gwargwadon wato darajarsa da matsayinsa da kuma falalarsa sana abu na biyar da ya kamata kai kanka ka ginu akan shi kai ƙoƙari ka tayar da ɗaliban da za su ginu akan wannan abin shine at-tahalli bil fadila wal hamida yin kwalliya da ɗabi'u na falala waɗanda suke ababen yabo shi yasa muka ga Allah bi kyala annabi haka ba sai da ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim shi yasa wani mutum da ya tambaye na Aisha cewa menene dabi'un manzon Allah abinda ta tambaye shi ka taba karanta Qur'ani yace mata eh sai ta ce kana khulquhu alquran ai ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ainihin wato alqur'ani wanda wannan kana khulquhu alquran zamu ga cewa kana anan wajen fi'ilun madin ne na kasu da aka hulƙuhu alƙur'an dama ga jimla ce ismiya kana hulƙuhu alƙur'an wannan jimla ismiya ita ce fi mahalli nasibin kabaru ainihin wato kana na abu na shida tawadu'ul mu'allim malami ya zamantu yana da tawadu'u sannan sai ka tayar da ɗalibai wanda za su taso kasu zama suna da jiji da kai da nuna isa cikin mutane don ana cewa kama ya kuna murabbi yadda mai tarbiyya ya zama haka wanda aka bashi tarbiyya zai zama don haka mu ga cewa annabi musallallahu alaihi wasallama ya fi kowa tawadu wajen nuna cewa shi a kankin kansa tare da wani abu ne a wajen Allah don ƙa'ida na wa man yuhinillahu fama min mukrim haka kuma wanda Allah ya karrama shi baka isa ka kaskanta shi ka wulakanta shi ba amma tare da annabi yana da karamci da isa da matsayin a gurin Allah amma yayin da bai nuna wa jama'ar da yake mu'amala da su shi isasshen ne sai Allah yake sa isassa a zuciyar mutane ta isu da duk mutumin da yake neman girma yana mu'amala da mutane to ya girman za ka yi kakka dinga jin cewa kai wata tsiya ne to sai Allah ya dinga sa ka mutanen su dinga jin cewa kai wani abu ne a su to wannan ana buƙatar kai kanka mai karantar da addini ka taso akan wannan sannan wanda suke tasowa ƙarƙashin ka ka tayar da su akan wannan sana abu na bakwai akwai shaja'atul muallim malami in ka shiga saha ta da'awa kar ka zama matsoraci sai da ɗalibanka ka taso da su akan wannan abin kowa ya san cewa sahabbai irin jarumtar da suke da ita ba da suka samu mai gida mara tsoro ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ba za su iya yin wannan jarintar ba amma yayin da kai ne kake shugabantar mutane a addini ka zama matsoraci to ka faɗa min al'ummar da zaka jagoranta ɗaliban da zaka taso wani irin su kuma jagoranci za su yi wa mutane sana abu na takwas akwai mizahatul mizahul muallim malami ya zama yana da wato yin ba'a ma a talamizihi tare da ainihin wato ɗalibansa wajen kana ɗaure fuska ne inda ya kamata ka ɗaure fuska amma wannan sifar da Allah ya ɗora annabi cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahu wanda wannan hadisa Allah ya faɗi ta ne bayan uhudu da aka gama wasu na ganin sabawa annabi da suka yi da kaza da kaza sun riga sun shiga hallaka sun shiga uku sun lalace saboda abinda Allah ya dinga faɗa sai Allah kuma ya ce wa annabi duk da wannan abin da ya faru fa bima rahmatin min Allah linta lahu saboda tausayi daga wajen Allah ne sa kake tausasa wa nan sabon da a ce annabi yana da kaushin ɗabi'a da kaushin zuciya Allah ya ce da duk sahabbai sun watse sun baka guri sai ce fa'afu anhu in sun maka abu kai annabi ka yafe musu sannan wastaghfir lahum idan ni Allah ne suka wa ka nemi in yafe musu sannan uku kuma wa shawiruhum fil amri ka dinga kiran su kana shawara da su sannan abu na tara shine as-sabr wa ihtimalul kadab haƙuri da kuma ɗauki fushi a wajen isar da addini kana malami ka tarbiyyantu a haka ka kuma tarbiyyanci ɗalibai a haka ɗan adam ne kai in an maka wani lokaci abin da yake na damuwa ka fusata dole za ka ji ka fusata ba ka ji daɗi ba amma galibin fushin ka ya zamanto ka fi gina shi ne akan an taɓa ka an taɓa addini ba idan an taɓa ka ba to sannan kuma fushin shi kanshi ya zamanto yana da mahalli shi sa kullum nake cewa likitoci a zamanance su sun yi nasu yanzu wanda ake buƙatar su yi nasu su ne malaman addini kullum idan matsala ta taso mu dinga kallon wata hanya za mu bi mai sauƙi wajen warware wannan matsala ɗin to haƙuri da ɗauki fushi ka gino akan haka sannan ɗaliban da za ka taso da su ka gina su akan haka wajen kowa karya mayar da asalin damuwarsa ta zama ita ce babbar damuwa abin da ya dama addinin Allah ita ce babbar damuwa sannan abu na goma akwai tajannabul kalam al-fahishil bazi nisantar maganganu wayanda suke munana to kana mai karantar da addini in babu wani dalili bai kamata a ji wata magana a bakinka wacce bata dace ba sannan abu na sha ɗaya shine istisharatul muallim da ghairihi malami ya zamanto yana neman shawarar waninsa wannan nan ko akwai wanda suke sama da kai a ilimi akwai daidai kai akwai na ƙasa da kai duk lokacin da wani abu zai taso na matsala idan ka haɗa tunanin mutanen nan a mataki uku katin wanda suke sama da kai da na daidai kai har ma na ƙasa da kai to sai ka ga yana da wahala Allah bai maka tawfiki ka samu mafita kan wannan matsalar ba da haka ibn qayyim yana faɗa cikin nuniya sai yana ta wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib hani. نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني يتي والجهل جاهل كي دكاكي غننسا داء قاتل شوتاتي ميموغ كسا وشفاؤه ما غنندكي وركد شي أمراني الأمراني قدابي في التركيب أحدثكي أجيري متفقاني أحدثكي يتي سي أنسى من نص من القرآن نصي دقى للتافن الله aw min sunnatin ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to in an samu nassin Qur'ani da sunnar Annabi a matsayin maganin da za su warkar da cuta to wa tabibu zaka al rabbani malamin da kuma zai <laughs> bayar da maganin da za a sha a waraka shine malami na Allah to in an samu nasin min al-Qur'ani aw min sunnatin sai ba a samu tabibu ba wannan shine alimin rabbani to sai kaga zai ba da magani ko dai a sha obadus ko a sha lokacin da bai kamata ba ko kaza ko kaza wanda kuma kowa ya san magani in aka sha shi ta inda bai kamata ba maimakon a samu waraka to sai kaga matsala za a samu daka wannan dare ɗan uwa akwai shi ɗan uwa malam Suleiman la'akari da zai koma kuma da izinin Allah a koyuwar mutane za su dinga ganin shi a wannan shafi wataƙila da shafin sarki zaki ma yana gabatar da karatuttuka da haka atrukul majala zan bar fage na magana ga shi ɗan uwa malam Suleiman zai ilka'in kalmomi da kuma jan hankali zuwa ga gare mu baki da matsayin mu na ɗaliban karatu da nasihohi da kuma ban kwana da zai da wannan makaranta yau da sun sha allahu gobe zai koma kamaru muna wa malam suleiman fatan alheri da addu'o'i abinda kake karantawa ga baki daya na littafin allah da ka haddace da kuma sauran abubuwa da kake karantawa allah ka sa ya amfane ka ya kuma amfani al'umma yadda ka zo wannan kasa ta najeriya to muna roƙon allah ya maka tafiki wajen komawa lafiya laudan tsarkin yanka yan uwa ai hakuri yau ni ba karatu zan yi ba da zan yi wa ga hadal kike baya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفاك أنت شكرا Thank you. kula أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تتنزل البركات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير حق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين <clears throat> وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kaddara saduwar mu a wannan dare na asabar da farko dai ina yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya sa'annan kuma ina gode wa malamina malam musa yusuf asadu sunna wanda nake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara masa imani da yawancin kwana wajen karantar da addinin musulunci tun ga kabani in taso muka yi magana da malam na ce masa ina son zo gaban shi akwai wasu karatuttuka na zaure da nake so na karanta wanda ban karance su a inda nake ba malam ya ce min babu matsala duk lokacin da na shirya na shigo lokacin da na shigo wannan ƙasa ta najeriya wanda ba ita ba ce farkon shigowa ta amma ita ce farkon shigowa ta ta neman ilimi lokacin da na iso na yi magana da malam na ce masa gani ina waje kaza na kira shi kai tsaye yadda malam ya min addu'a da nuna farin cikin shi wajen zuwa na wannan kasa yana daga cikin abin da ya bani karfin gwiwa kwarai da gasken gaske wanda ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala sa'annan kuma ina gode wa malam Allah ya saka masa da alkhairi a yawancin wato wa'annan kwanaki da na yi wata shida zuwa wata bakwai gaskiya na karu ta fuskoki daban-daban na karu ta fuskan ilimi da fuskan akhlaq wanda wallahi al'azim duk wani wanda yake ganin malam ta shashin facebook su youtube da sauran tashoshi da zai iya sanin wane ne malam hakikanin malam ba shi ya zauna da malam kuma wallahi al'azim bisa ga abin da muka gani na ɗabi'u na gari da taimakon bayan allah da kuma taimakon addinin allah muna yi wa malam addu'a Allah ya tabbatar da shi a wannan aikin har zuwa ga ƙarshen numfashi sa'an nan kuma malam ya haɗa ni da abokane na gari wanda wallahi al'azim ni tun da na shigo wannan ƙasa ban ɗauka ban ɗauki cewa wai ni ba ne ba ga Allah haɗa ni da su ƴan uwa su malam Ali su malam Habu su malam Usman Shanono da 'yan uwa dai ga baki ɗaya wanda har ya kai inda malam yake yake jagorancin sallah ni ya gabatar kawai nake ba da sallah yana nan baya nan ya ce ci gaba da bayarwa kaga wanda ya nuna mai soyayya na ɗan'uwantaka na musulunci wallahi na samu ɗaukaka fiye da yadda wani mutum zai iya misaltawa babu abin da zan ce na gode na gode kuma ba yadda za a yi a zauna tare zai iya kasancewa ni na cutar da ku to ina roƙon ku ku gafarta mini idan na cutar da ku ta fuskan maganganu na ko ta fuskan wani abin da zai muku kuna ganin cewa bai dace zai muku ba wanda ni ma idan da akwai wani daga cikin ku wanda nake jin ya taɓa yi wani abu ina mai shaida muku cewa na wato bara'a da wannan abin in Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata ƙarshen mu kuma wa'annan nasiyoyi da malam ya yi mini kuma Allah ya yarda wato wannan nasiyan Allah ya ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala don tsarkin girman sunayen sai ba ni ikon kiyayewa da tsabbaka shi a tsabakance wallahi na gode da waɗannan nasiyoyi kuma insha Allahu za mu yi aiki da wannan nasiya irin hanyar da malam ya ɗauka da uslubin da ya ɗauka na karantarwa in Allah ya da mu ma muna roƙon Allah ya datar da mu akan wannan to kamar da malam ya ce za mu yi ɗan nasiyoyi magana da zan yi a kan falalar ilimi ne falalar neman ilimin addinin musulunci da kuma ma'abota ilimi sanin ku ne cewa <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai sarki ya yabi malamai ta yadda ya ɗaukaka darajojinsu za mu amfani da mu kawo waɗannan ayoyi sa'annan mu kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'annan da maganan magabata sa'annan da yi sallama da yan uwa insha Allah da farko dai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ali imran Allah mai girma da buwaya yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa Allah yake cewa Allah shi a karan kansa ya shaida cewa babu wani abin bautawa da gaskiya shi Allah wa ulul ilmi wal mala'ikatu da mala'iku su ma sun shaida cewa babu wani abin bautawa da gaskiya shi Allah wanda ya cancanta a bauta masa shi Allah sa'annan kuma wa ulul ilmi da ma'abota ilimi qa'iman bil qisti ba ko wasu irin ma'abota ilimi ba Allah yace masu tsayuwa da adalci la ilaha illa babu wani abin bautawa da gaskiya shi Allah al'azizu mabuwayi wanda ya gagari kowa babu wanda ya gagare shi alhakimu wanda baya yin abu don shirme yana cike da hikima to wannan ayan malaman addini suka ce wannan aya ta nuna falala da darajan ma'abuta ilimi ma'abuta ilimi na addinin musulunci saboda haka ne a wasu ayoyin ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى yana ɗaukaka darajojin wayanda suka yi imani daga cikinku amma Allah yake cewa wallafi na utul ilma darajat waɗanda suke da ilimi suna da wasu darajoji wanda ba kowa bane yake hawa zuwa ga wannan darajar in Allah ya sanya mu daga cikin ma'abota ilimi Allah yake cewa wallahu bima ta'maluna khabir lallai Allah game da abin da kuke aikatawa mai ba da labari ne sannan a wata ayan ma Allah yake cewa shin wanda ya sani wa'inda suka yi suke da ilimi da wa'inda ba su da ilimi za su yi daidai Allah yake cewa har abada a cikin suratul zumar Allah yake cewa hal yastawi يستوي ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin za su yi daidai ga wa'inda suka sani da kuma waɗanda ba su sani ba shin za su taba zama daidai Allah yake cewa ba za su taba zama daidai ba la yastawun ba za su taba zama daidai ba ayoyin alkur'ani a cikin suke wajen yabon ilimi da ma'abota ilimi ba tare da mun tsawaita ayoyin ba akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wa'annan hadisan suna nuna mana falalar ilimi da kuma wato matsayin malaman addinin musulunci wanda wajibi ne a kanmu malumanmu babban abin da ya kamata mu yi musu shine kamar addu'a shi ta yadda magabata suke yi a lokacin da malami ya karantar da ɗalibinsa farko abin da ɗalibi yake wa malami shi na ce da shi jazakallahu khairan Allah ya saka da alkhairi kuma yin hakan nan koyi ne da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa man suni'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku aiki na alkhairi ya muku aiki na gari ya kyautata muku annabi yake cewa ku saka masa idan ba ku da abin da za ku saka masa fa faƙulu jazakallahu khairan ku ce jazakallahu khairan annabi yace duk wanda ya haka hakika ya kai makura wajen yabo saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata 'yan uwana ɗaliban ilimi duk irin karatuttukan da malam yake yi na alhadiyatul hadiya da tambihul ulil albab ala salatu wa salatina mi'a min aqaid abil abbas da aqaid ibn ashariya abin da ya kamata mu yinga rubutawa jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka wa malam da alkhairi da sa'an nan dukkanin malamanmu na ahlus sunna Allah ya saka musu da alkhairi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al-ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa malamai su magada na annabawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su idan aka ce warasatul anbiya ba wai dukiya bane su annabawan suka mutu suka bari sannan malamai suka gada a'a sha annabi yake cewa innama warrasul ilma abinda suka gada shine ilimi faman akhadhahu duk wanda yayi riko da ilimi akhadha bi hazzin wasir hakika yayi riko da wani wato kyauta wanda yake da yawa Allah sanya mu daga cikin waɗanda za su yi riko da ilimin addini sa'annan wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa zai yana bayani game da falalar malami akan sauran waɗanda ba malaman addini ba annabi yake cewa fadlul alimi ala al-amiri ka fadli ala adnakum annabi yake cewa falalar ma'abotin ilimi falalarsa akan wato abidi da sauran bayi annabi yake kaman falalana ne a tsakaninku wato a cikin ku kaga wannan yake nuna mana cewa maluman addinin musulunci suna da falala suna da daraja musamman ma malaman da suke karantar da wato karantarwa irin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da salafus salih wanda ya kamata mu girmama su mu ga kiman su mu ga darajar su ba kowa bane Allah subhanahu wa ta'ala yake bashi ilimi duk wanda kaga Allah ya bashi ilimi zabi ne daga wajen Allah ba wai shi ya fi sauran ba ne a'a Allah ne ya zaɓe shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu fatir Allah yake cewa ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير الله yake cewa shi muka gadar da ilimi wato addinin musulunci ga wasu bayi da muka zaɓe su cikin bayanmu ashe zaɓi ne cikin zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala ashe duk wanda Allah kuma ya zaɓe shi to Allah ya fifita shi ya ɗaukaka darajarsa ne a kan sauran bayi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka namu malamanmu da alkhairi sannan hadisi ya tabbata hadisin mu'awiyah dan abu sufyan wanda hadisi ne malamai da dama marwaitan hadisan nan duk sun rawaito wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa mai yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake son sa da alkhairi duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi Allah bai ce zai bashi dukiya ba Allah bai ce zai bashi wani matsayi ta fuskar siyasa da sauran ba shi annabi yake yufaqihu fi din sai Allah ya fahimtar da shi addini ka fahimci addininka to wannan babu wani alkhairi da Allah ya yi maka sama da irin wannan alkhairi in wato bi ma'ana babu wani ni'ima da za ka samu sama daga san addininka saboda haka ne za ku gani shi ilimin addinin musulunci yana amfanan mutum a lokacin da yake rayuwarsa musamman ma idan ya nemi wannan ilimi da kyakkyawan manufa da kyakkyawan niyya bai nemi ilimin ba domin ya zo ya yi gaba da gaba ko ya haɗa kafaɗa da kafaɗa da shi da malaman da suke garinsa ko anguwansa ya yi ne domin ya fahimci addininsa ya cire jahilcin da yake kansa da sauransu to irin waɗannan Allah zai kyautata wato ilimin da suka nema zai sanya albarka kuma muna fatan Allah ya sanya mu daga cikinsu sa'annan malaman addinin musulunci suna da falala suna da daraja kwarai da gasken gaske hadisi ya tabbata wato akwai ruwayan da ya zo daga wajen mu'azu dan jabal yake cewa ta'allamul ilma yace ku je ku koyi ilimi yau mafi yawa daga cikin yan uwana ɗalibai ilimi da kuma ma waɗanda ba ɗalibai ba za ka ga mutum yana shauki wato yana son karatun addinin musulunci amma ba ya karatu kuma ba yadda za a yi ba ka karatun addinin musulunci ka san addinin musulunci saboda haka ne za ka ga duk lokacin da wani rikici-rikici ya ka aka ka aka yi su wato aka bidiro da shi sai ka mutane suna faganniya a ciki ba don komai ba saboda rashin sanin addinin musulunci saboda haka ne abdurrahman al-ahbari a cikin farkon littafinsa wato abin ahbari ne yake cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tasrihu imanihi farkon abin da yake zama wajibi akan wato wato balagagge shine ya inganta imaninsa thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi sa'annan ya san abin da zai gyara farillan ainihinsa wanda waninka idan ya sani zai dauke maka har shi kai a karan kanka ka san wannan abin shi kamar mai ka ahkamus salat kamar hukunce-hukuncen sallah wattahara da tsarki wasiyam da azumi da sauran har zuwa ga abubuwan da ya lissafa yau irin abubuwan da ake samu a cikin samanin mu wani katobara da ake yana daga cikin rashin sanin addinin musulunci yau za ka ga mutum ya waye gari ya ɗauki misali sama da shekara 20 kullum neman kuɗi yake kuma bai yi ba kullum a neman kuɗi yake yi bai yi kuɗin ba za ka ga yana shigewa a inda ake karatu amma ba zai iya zama ba wajen saurara ko kuma ya yi tambaya ko kuma ya nemi ilimin shi ga mutum ya ɗauki tsawon shekaru ya shige babu karatun addinin musulunci babu abin nan akwai wani misali wanda ɗaya daga cikin malaman wannan ƙasa na albarka shi kabiru gombe yake bayar da misali yake cewa akwai wani uba da ya ɗauki hannun ɗansa ya kai shi gaban malami a makaranta a lokacin da ya kai shi gaban malami a makaranta shi wannan uban in yana cewa malami ya ce kaga yaro nan nan tantirin jahili ne bakin jahili ne saboda tsabarin jahilcin shi ma har sunayen annabawa ma babu wanda ya sani ya ce babu sunan wani annabi da ya sani kaga jahilci ya kai jahilci shi wannan ɗankin da ya ji babansa ya faɗi haka shi ce a'a baban ai akwai wani annabi da na san sunansa shi baban ya ce to wani annabi ne shi baban shi ɗankin ya ce annabi fir'auna shi baban ya ce sallallahu alaihi wa sallam to don girman Allah tsakanin uban da ɗan wane ne jahili shine wannan fadin Allah zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allah lahu nuran fama da homin nur wannan shi ne duhu kan duhu duhu na dukan duhu to saboda haka wajibi ne akan kanmu mu nemi ilimin addinin musulunci saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi wajibi ne akan dukkanin musulmi sawa'un namiji ko mace babba ko karami wajibi ne mutum ya nemi ilimi musamman irin waɗanda suke zama a irin birane kamar kaduna da sauran eh, garuruka da sauransu dai ya kamata ka yi ƙoƙari a rana akwai wani littafi da za ka sa a gaban malami ya karantar da kai addini mu'azu dan jabal ya ci gaba da cewa yace yace fa inna ta'allumuhu lillahi hasana yace domin karantar da wannan ilimin bayan ka ilimin ka je kana karantar da shi yace wannan abu ne da yake da kyau neman ilimin ma ibada ne ka tashi daga wani gari zuwa wani gari za ka ga mutum ya bar nan ƙasar najeriya misali ya je can shashin mu kamaru ba komai ya kai shi ba illa kawai neman dukiya amma da zai bar inda yake ya je wani gari a wata biyu wata uku kun ga wata bakwai da na yi a wajen malam wallahi al'azim abin da na amfana da shi wanda ba shi da mustawa shi ya yi shekara biyu sannan amfana wallahi karatu malam ya yi mana zunzurutun karatu muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi fannoni daban-daban malam ya karantar da mu Allah ya sa mu kiyaye kuma Allah ya ba mu ikon tasbikin sa mu aikata shi to saboda haka neman ilimi ibada ne muzakarin ilimin in iji mu'azu dan jabar yake cewa tasbihi ne bi ma'ana a madadin ka tashi cikin dare ko ka zauna kana tasbihi kana subhanallah walhamdulillah ka bude littafin ka karanci kana nazarin karatun wannan za a baka ladan kaman kayi zikiri Allah ya fahimtar da mu sannan ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa talabul ilmi afdalu min as-salati nafila Imam Shafi'i yake cewa neman ilimi yafi falala sama da sallan nafila ka tashi ka je ka nemi ilimi ya fi falala ka zauna mun gane ba ta fuskan falala neman ilimi ya fi falala ka zauna kana na filfilo da sauran ayyuka na ibada ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci sufyan sauri allah ya masa rahama yake cewa daga cikin aiki yace babu wani aiki da yake da falala yake da daraja kamar neman ilimi amma ba da sharaɗi idan mutum ya kyautata niyyarsa ya kyautata niyyarsa ba don komai ba saboda abin da bai sani ba wanda yake na jahilci a kansa ya zama ya kau da su to kaga wannan ya kyautata niyyarsa domin da niyan kuma ya yi aiki da wannan ilimin in ba wai shi ma ya zo ya zauna ba kamar da zaka gani wasu daga cikin ɗalibai wanda mustawa na ilimi ma bai kama isansu ba amma suna wato shishigi da kuma suna azarbaɗi wajen yin fatawa da abin da ba su kai wannan zuwa ga wannan ilimin ba to kaga wanda yana daga cikin hatsari mu yi kokari mu kyautata niyyar mu mu kyautata niyyar mu wajen neman ilimin addinin musulunci ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci abdullahi bin mubarak da imam ahmad allah ya musu rahama yake cewa la a'lamu shay'an min al-a'mal afdal min talab al-hadith yake cewa ban taba sanin wani aiki ba wanda yake da falala yake da daraja kamar neman ilimin hadisi saboda haka idan kuka duba cikin littafin al baghdadi yayi magana rihlatu talab al-ilm wato tafiya da mutane suke wajen neman ilimi imam shu'ba abul bistan ya yi tafiya a kan hadisi guda ɗaya sanda ya tafiyan wata shida na neman ingancin wannan hadisi. a wannan tafiyan da ya yi tafiya ne a kan raƙumi ya yi tafiya a kan jaki ya yi tafiya a kan nau'o'in abubuwan da suke amfani da shi na wancan lokacin nasu da ya tafi kufa aka ce masa hadisin bai na a kufa yana nan a basura da ya isa basura aka ce masa wannan hadisi hadisi ba guda ɗaya sanda ya tafiyan wata shida da ya isa basura shi aka ce masa ai hadisin da kake nema daga can wajen ku ya fito mutanen madina ya iso madina kuma wannan tafiya akan jaki ne da raƙumi ya isa madina shi aka ce masa ya tambayi wannan wanda aka gaya masa sunansa da ya je ya same shi shi aka ce masa ai hadisin yana makka ya sake kuma niyya ya tafi garin makka da ya isa ya samu wannan mutumin in shi yake cewa hadisin hudu man haddasa ka bihi hadisin alwalan nan da kai bayani annabi ya ji a ruwayan da ya zo ta imam shu'ba amma bai inganta ba amma ruwayan eh, usman ibn affan da sauran maruwaita hadisi ya inganta hadisin da annabi yake cewa duk wanda ya kammala alwala bayan ya kammala alwala yace ashhadu Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin yana a ruwayar imam shuba wannan hadisi bai inganta ba amma san da yayi tafiyan wata shida yayi tafiyan wata shida na neman ingancin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan mazaje ne waɗanda suka wato kare mana martaban hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya isa ya ga wannan malami yana ganinsa shi yake cewa ka bani sunayen mazajen da suka rawaita wannan hadisi yake da ya fara karanto masa isnadi haddasana fulan haddasana fulan haddasana fulan kan wani mutum wanda makaryaci ne ya ce a lokacin da na ji sunan wani ya ce ce na ce dan marar hadis hadisi ya riga ya lalace amma ku duba ba shi ya ce da wannan hadisi ya inganta ya ce da ya fi min duniya da abin da yake cikin duniya me nake so mu kai mutane mu fahimta shi ne a kan hadisi guda ɗaya sanda ya tafi kufa ya tafi basura bayan ya tafi basura aka ce yana madina ya sake dawowa sa'annan kuma ya dawo makka amma tare da haka wannan hadisi bai inganta a gare shi ta ruwayan imam shu'ba to wanda yake nuna mana falalar ilimi na addinin musulunci Hassan al Allah subhanahu waTa'ala ya kara masa yadda yake cewa laulal ulama yace da ba dun malamai ba da ba dun malamai ba lasaran nasu kalbaha'im yace da mutane suna nan kamar dabbobi wannan ma fa tare da cewa malaman suna karantarwa amma a yanzu ma akwai wanda ka ji idan ya yi wani aika-aika sai ka ce wannan anya yana da hankali kamar wanda suka saurari hudubar juma'a na yau da malam ya bayar game da namijin nan wanda yake ɗaukan kuɗin haya a wajen matarsa kaga wannan yana nuna cewa wato yana wannan ma ta wani irin siffa za ka iya siffanta shi yadda mutane suka kai makura wajen saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu to malam yake cewa da ba asamil basari yake cewa da ba duk malaman addinin musulunci ba da mutane sun kasance kamar dabbobi saboda ma haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innal alima la yastaghfira lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr annabi yake cewa shi malami wanda yake karantar da mutane addinin musulunci duk wani abin da yake cikin sammai mala'iku kenan da waɗanda suke cikin kasa dabbobi da halittun mutane da sauransu suna roƙa wa malami gafara suna cewa ya Allah ka gafarta wa malam wani wa malamai wani ka gafarta masu annabi ya ce ba ma wannan ba har kifi da yake cikin ruwa yana roƙa wa malami gafara malamai suka ce hikiman da yake ciki ta yadda aka ce kifi yana nema wa malami gafara saboda malamin da yake wa'azi yake nuna wa mutane kada ku cutar da dabbobi da suke cikin wato suke rayuwa a cikin ruwa wanda daga cikin dabbobi da suke rayuwa a cikin ruwa akwai kifaye kun ga wanda yake nuna mana falala na malaman addinin musulunci sa'annan imam ahmad imam ahlus sunna wal jama'a imam ahlus sunna wal jama'a ga abin da ya faɗa yake cewa annasu ila ilmi ahwaju ila taam wa sharab yace wato malam mutane sun fi bukatan ilimi sama da yadda suke bukatan abinci da kuma abin sha mun fi bukatan ilimi iji imam ahmad ibn hanbal al-shaybani sama da yadda muke neman abinci da za mu ci da abin da za mu sha she yace ce wa zalika li anna rajul qad yahtaju ila at-ta'am wa sharab marratan aw marratayn yace domin shi mutum yana iya buƙatan abinci neman abinci so biyu ko so ɗaya ko so biyu akwai wanda shi so biyar ma bai da ma adadin da yake ci ba tare da cewa ko wani lalura da ya same shi ba yace wa amma hajatuhu ila al-ilmi fa hiya bi udadil amfal malam yake cewa amma buƙatan mutum game da neman ilimi game da neman ilimi ya fi falala yana da darajar wato yadda numfashin numfashinka yake fita haka kake buƙatar ka san ilimin addinin musulunci ashe sanin addinin ilimin addini yana da muhimmanci yana da matsayi sosai ɗaya daga cikin malamai har wa yau yana cewa mujahid ibn jabr ɗaya ne daga cikin manyan mafassaran alkur'ani allah ya masa rahama yake cewa la ya ta'allamu ilma mustahin wala mustakbirun yake cewa duk wanda yake da siffa guda biyu to har abada bai zai taɓa samun ilimi ba kuma bai zai taɓa neman ilimin ba wani abu ne mujahid yake cewa wanda yake jin kunya bai sani ba amma saboda kunyan nan kunyan nan ya hana shi ya je ya zauna ya nema mafi yawa daga cikin ɗaliban ilimi shi ga mutum ya fara neman ilimi yau da gobe jibi gata a inda yake zama an fara kiransa malam malam shi ga yanzu yana jin kunya wai ya ga ya cire wato an gan shi da littafi an ce akaramakallah ina za ka je ko ustaz ina za ka je ya ce zan je neman ilimi ne saboda malam mutanen da suke tare da shi sun riga sun kai shi wani matsayi wani kololo wanda bai iga ya kai wannan kololon ba to duk wanda yake da girman kai yake da kunya da kuma wanda yake da girman kai da zai taba samun ilimin addinin musulunci ba haka mujahid ibn jabr ya faɗa yake cewa wanda yake da kunya da zai taba neman ilimi ba domin me yana jin kunya a ce yanzu kamar shi wanda ake ganin shi kamar mai karatu alhalin baya da karatu ya zo ya na kansa ya yi karatu a gaban malami yana ganin cewa wannan bai dace ba ce ga kunyan nan ya hana shi neman ilimi idan kunya kuma ta hana shi neman ilimi mai zai zauna zai zauna da jahilcin shi ne sa'an nan girman kai wani yana ganin cewa a'a ni ai bai dace na je na yi karatu a gaban wani ba bai dace na yi karatu a gaban malamin wani ba to duk waɗanda suke da irin waɗannan siffa to ba za su taɓa samun ilimi na addinin musulunci ba Allah ya kare mu sannan ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci wato az-zuhri ibn shahab az-zuhri yake cewa innama yazhabu al-ilm an nisyan wa tarku muzakara yake cewa abinda idan bayan kayi karatu ya daga cikin abinda yake sa mutum ya zama ya manta karatu mantuwa daga cikin abin da yake ka mantuwa mutum ya yi karatu ya waye gari ya manta ya yi karatu baya karantarwa bayan baya karantarwa bugu da ƙari kuma baya muzakaran abin da ya karanta to wannan yana daga cikin abubuwan da zai sa mutum idan ma ya yi karatun in ya zama cewa karatun in ya bar shi ba don komai saboda rashin karantarwa kuma yau karantar wannan ya zama ruwan dare duk wanda ya je ɗan karatun shi na islamiyya ya je ɗan taɓa karatun shi a gaban malamai sai ya zo ya buɗe majalisa shi ma ya zama malami yana cin gashin kansa ta yadda za zaka gani yana bayar da fatawa kamar yadda ya ga dama to wannan yana daga cikin hatsarin ɗaliban ilimi na wannan zamani za ka ga mutum ya taso ya ce malamin littafi kaza da kaza da kaza nake so na karanta yana kammala wannan karatun littafin in shi ya koma zai sake kuma bibitan malamin ba ta fuskan waya ko tambayarsa game da matsalar da malam ya tattauna ya manta ya kira ya tambaye shi shi kawai ya gina kanshi shi ma ya zama malami a karan kansa to wannan hatsari ne ina ma ɗan uwana almajirai mu yi ƙoƙari mu yinga tuntuɓan malamanmu na addinin musulunci gabanin in yi wannan tunatarwa malam musa ya taba ce mini in shirya maudu'i na yi magana akan kaza sanda na shiryo maudu'in in ga baki daya na zo na nuna masa na ce rama kallahu ya kaga wannan maudu'i ce ya yi na je na gabatar to haka ya kamata ko da ka je inda kake babu wanda ya fi ka ilimin in to wallahi al-aziz ba kada ka takaita wajen karantar da su ba ka neman ilimi wallahi za su zo su kamo ka ko kuma za ka koma kamar yadda kake ya zama mai kana musharaka kana neman shawara kamar yadda malam ya yi mana ishara a zaman da ya yi wajen gabatarwa to saboda haka ilimi yana da mahimmanci da falala da daraja na malaman addinin musulunci saboda haka ɗaya daga cikin wato malamai na addinin musulunci yake magana game da hakkin ustaz akan ɗalibinsa yace yana daga cikin hakkin malami akan ɗalibansa su yinga yi masa tawadu'i su yinga kaskantar da kai ku yinga kaskantar da kai kada ka ɗauki kanka wai kai wani aba ne akwai wanda za ka gani idan sun zo karatu a gaban malami gashi abin da malami in yake so ya musu bayani wasu daga cikinsu sun sani amma saboda gaggawansu da azarbaɗi irin tasu shega suna nuna wa malami sun san wannan abin ba haka ya kamata ka yi ba saurarawa ya kamata ka yi ɗayan biyu ne ko ya ƙare ka da wasu bayanai wanda kai baka san su ba ko kuma ya maimaita abin da ka sani tare da ƙara wasu haske akan wannan abin kaga ashe kenan mutum ya amfana mutum ya zama mai tawazu'i ya zama kuma yana son wannan malamin din wallahi alazim ina mai shaida muku malam Musa Yusuf Asad sunna ina son sa saboda Allah saboda wallahi malami ne shi ka zo ka zauna da shi wanda suke nesa ba za su iya sani sa ba mu da na zo na zauna na taso daga wata ƙasa zuwa ga wannan ƙasan wallahi azim ban nufaci tafiya wajen kowa ba illa wajensa kuma wallahi azim tsawon zaman da na yi wata shida zuwa wata bakwai babu abin da na gani a gare shi na alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi yana da kyau malamin da yake karantar da kai addini ka ji kana son sa ka ji kana son sa kada ka yinga fita daga ra'ayinsa sai da idan ra'ayin ya yi karo da ra'ayin magabata lokacin dole ka bar masa nashi domin a ƙa'ida ba sanya mutum ya zama mai takalidanci ba ga malaminsa ko ya zama mai ta'assubanci ga mazhaba amma kuma ba yadda za a yi dole a za samu muƙallabi da a samu wanda yake muta'assib wanda yake ta'assubi da mazhaba yake cewa da kuma neman shawarar malami da neman shawaran malami da kuma ka yinga yawan tuntuɓan malami akan wani abubuwan da ya karantar da kai ka manta shi ka yi ƙoƙari ka tuntuɓe shi a karamaka lawo rana za mun yi karatu a kan kaza amma na manta a tunatar da ni kan wannan abin in wannan yana da muhimmanci abu na gaba dai daga cikin malaman addini da ake ce da shi ibn wahab wahab a ah, ibn munabbi yake cewa majlis majlisun yatanaza'u fihi al-ilmu ahabbu ilayya min qadri salatan yake cewa majalisi wanda ake karantar da ilimi wanda zaka je ka fa'idantu majalisi sawa'u na karantar da ilimin hadisi ko tafsiri ko ilimin fikihu ko nahawu ko sarfu ko balaga wannan malamin yake cewa ya fi soyuwa a gare shi ya fi soyuwa a gare shi mun gane ba wato wannan majalisin in sama da ya tashi ya yinga salloli wanda zai iya yin iyakacinsu yake cewa la'alla ahaduhum yasma'u kalimatan fayantafi'u biha sana ce a dalilin irin wa'annan majalisin in ya ce wani lokaci wala Allah ka iya sauraron kalma guda ɗaya wanda wannan kalmar din za ta amfani ka tsawon shekara guda tsawon shekara guda kuma ba ko ina ake samun wannan irin majalisin ba shi a wajen karantar da ilimin addinin musulunci mus'ab ibn zubair Allah ya masa rahama yake cewa ta'allamul ilma yake cewa ta'allamul ilma ka koyi ilimi fa in yakul laka malun kana laka jamalan idan ka koyi ilimin nan idan ba ka da dukiya wannan ilimin da Allah ya baka zai zama ado ne gare ka wallahi al'azim ko baka da dukiya in dai ka yi ilimi wannan ilimin nan zai zama ado ne a gare ka yake cewa wa illam ya kulla kamalun kana la kamalan idan baka ba kasance kana da dukiya ba wannan ilimin ma shi ma dukiya ne tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake son sa da alkhairi Allah zai ilmantar da shi addini ashe kenan in Allah ya baka ilimi hakika Allah ya gama maka gata ko da bai baka dukiya ba saboda haka aka rawaito wajen sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda ga waɗanda suke ganin sun yi haddan alkur'ani suna da ilimin addinin musulunci amma suna ganin cewa ba su da dukiya shi suna ganin cewa wai waɗanda suke da dukiya sun fi su alkhairi shi wannan malami Allah ya masa gafara babban sahabin annabi sallallahu alaihi sallam sai dina abubakar yake cewa man utiyal qur'ana duk wanda aka bashi alkur'ani فرأى أن غيره أفضل منه فقد حقر ما أعظمه الله duk wanda Allah ya ba shi ilimi wanda aka ba shi Kur'ani, yana da haddan alkur'ani da sanin ilimin alkur'ani inda sauran ilimin muka shi yana ganin cewa ai waninsa ya fi shi falala ya fi shi daraja to shi wannan sahabi na annabi yake cewa hakika ya kaskantar da abin da annabi ya kaskantar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama shi domin ilimin ba kowa ba ne Allah yake ba shi ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci Allah ya ƙara masa yadda kata da ibnu da amatar sadusi wanda ɗaya ne daga cikin mafassaran alkur'ani yake cewa babu min ilimi ya hafazuhu rajul salahi nafsihi yace mutum ya karanci ilimi da ya karanci wani babi daga cikin babin ilimi zai sa shi ya kare kansa kuma zai zama a dalilin wannan ya zama shi a karan kansa ya gyaru sa'annan kuma ya gyarar da waɗanda suke nan a bayansa wanda ya zo a cikin littafin sharhu sunna na bagawi sa'annan umar bin abdulaziz yake cewa ta'allamul ilma yace ku koyi ilimin addinin musulunci fa innahu zainul lil ghani yake cewa domin shi ilimin ado ne ga mai wadata wa ainun lil faqir kuma taimako ne abin taimako ne abin taimakawa ne ga talaka duk lokacin da kai ilimi na addinin musulunci za ka ga kana da wani falala kana da wani daraja wanda ba kowa bane yake samu za ka ga daga cikin falalar ilimi da darajin ilimi har idan ranar da ka kashe barin duniya za ka bar duniya ne da iliminka amma shi mai dukiya a nan duniya yake barin dukiyarsa kuma daga cikin abin da zai amfane ka idan ka yi ilimin nan ka ilmantar ka karantar to ilimin nan zai amfane ka Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su ilmantar sa'annan kuma su a karan kansu su yi amfani da shi ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci wanda na kusa da ƙarshe yake cewa imamu amiru sha'abi allai masa rahama a cikin sunan darimi darimi yake cewa eh, yake cewa zainul ilmi hilmat ahlihi yake cewa adon ilimi shine hakuri a same ka kana mai hakuri wajen juriya wajen karantarwa muna zama da malam Musa karatun awa hudu awa biyar in mutum bai da hakuri da zai iya yi ba sati da ya gabata akwai wani karatu da muka yi wanda karatun nan sun da aka shafe kusan awa goma sha uku ake karatu a karatun nan za a yi muku nahawu a yi muku sarfu a yi muku balaga ga aƙida ga ishiriniya littattafai daban-daban to kun ga irin wannan mutum bai da haƙuri da zai iya bayarwa ba kuma yanzu muna wani zamani ba kowane malami ba ne yake da dama yake da lokaci wajen karantarwa saboda haka nake ma nasiha wa 'yan uwana ɗaliban ilimi idan ka samu wanda ya baka lokaci ko da su ɗaya ne a sati to wallahi kada ka yi wasa ka yi ƙoƙari duk yadda za ka yi ya zama kana mayar da hankali wajen neman wannan ilimin in Allah ya fahimtar da mu abu na ƙarshe da zan yi magana a kai ilimin addinin musulunci yana ɗaukaka darajar mutum yana kai ka wani matsayin wanda kai kanka ba kai zata ba kai zaton isa zuwa ga wannan matsayin ba to saboda haka mu yi ƙoƙari mu dage wajen neman ilimi kuma mu san darajar maluman da suke karantar da mu addini wallahi al'azim malaman mu na ahlus sunna Allah ya yi musu wani tawazu'i wanda ba in ba wajen su ba za ka samu irin wannan tawazu'in ba za ka ga malami ne malaminka ne za ku zauna kuna hira kuna raha tsakaninku ku zauna gab da gab wanda in a wajen ɗan bid'a ne wallahi ba za ka taɓa ganin haka ba idan malami yana zaune a kan kujera to dole ɗalibi ya zauna a ƙasa amma malaman mun ahali sunna saboda su sun san cewa girman kai rawani shaitan ne wanda abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi duk wani wanda yake da haka to saboda haka suke ta tawadu'i to kada ka yi amfani da kaskantar da kai da malamin ka yake maka ka raina shi idan malami ya yi magana ka ce ƙarya kake yi da sauransu za akwai waɗanda magana ma da malamai ba su iya ba yau malami ko abokinka ne ko sa'anka ne ya yi karatun addinin musulunci ya kamata ka girmama shi ya kamata ka san matsayinsa ka darajanta tashi. ba don komai ba saboda da ba don su ba mutane suna nan kamar dabbobi ne kamar yadda hassan basari ya yi magana saboda haka ilimin addinin musulunci ilimi ne wanda yake da amfani yake da mahimmanci zan rufe magana na da wannan maganganu na sahal ibn abdullahi tostari yake cewa ma allah ta'ala bi ma'asiyatin a'zamu min al yake cewa ba taɓa saɓa wa Allah maɗaukakin sarki ba da wani saɓo wanda yake da girma sama da jahilci. Sama da jahilci, domin akwai wanda shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba, to kaga wannan shi murakkabi ne akwai wanda shi a karan kansa ya sani kuma ya san wato shi a karan kansa bai sani ba kuma ya san bai sani ba to wannan rabkananne ne a faɗakar da shi kawai ya je ya nemi ilimin addinin musulunci to saboda haka mu yi ƙoƙari mu je wa'annan nasiyoyi da malumin addini musulunci suke mana jina ali Allah ya kara masa yadda yake ya yi maganganu da dama a kan neman ilimi yake cewa mun yadda da yabo da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a tsakaninmu ya ce masu kuɗi shi Allah ya ba su dukiya Allah ya ba su dukiya mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimin addini to saboda haka wannan ba ƙaramin falala ba ne ayoyin alkur'ani suna da yawa da hadisan annabi da maganganun magabata akan falalar ilimi ga abin da yake cewa radina qismatul jabbar fina lana ilmun wal juhali malu, fa izzul mali yafna an qaribin wa izzul ilmi baqin la zalu yake cewa mun yadda da rabon wanda ubangiji yayi a tsakaninmu yake cewa muna da ilimi jahilai kuma suna da dukiya yake cewa izzan dukiya yana karewa nan kusa domin daga lokacin mutum ya mutu shi kenan ba wani maganarsa amma idan ya karantar ya ilmantar za ka ga yana raye yana samun lada bayan yana karkashin ƙasa lada yana binsa saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yarfa'u eh, aw waladin salihin yad'u lahu annabi yake cewa idan dan adam ya kwanta ya mutu dukkanin ayyukan da yake yi sun tsaya ban da ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku annabi yace sadaqatin jariya jariya sadaka mai gudana au ilmin tafa bihi ko ilimi da ake amfanin ake cin moriyarsa aw waladin salihin ya lahu ko ya mutu ya bar da wanda ya bashi tarbiyyar addini bayan rasuwarsa yana ci gaba da ya masa addu'a to wannan yana daga cikin abin da yake wanzuwa bayan mutum ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani da na zo na karanta a wajen malami na tsawon wata shida zuwa bakwai ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bani daman aiki da shi kurakurai na kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa na gyara su gabanin mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon kauce mata ina gode ma wannan makaranta ta asbahabatul kiram ba abin da zan ce na gode na gode Allah ya saka muku da alkhairi yadda kuka girmama ni kuka mutunta ni kuka bani matsayi wanda ni ban kai wannan matsayin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku matsayi ko kuma a cikin aljanna babu abin da zan ce na gode na gode Allah ya saka wa malam da alkhairi da kuma yan uwa kamar Usman Shanono kamar su Aliyu da sauran yan uwa wanda ba zan iya kiran sunayensu ba suna da yawa na ga alkhairai ta fiskoki daban-daban wallahi ina godiya ina godiya kuma in Allah yarda kamar da malam yayi bayani insha Allahu akwai littattafai wanda ya umurce ni dan Allah ya da nan gaba da mu sa wa'annan kafofi na kafofin sa da wancan kafofin da za su yi na karantar da addini muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh